A yayin da yankin arewacin Najeriya ke fama da tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram al'amarin da ke neman durkusar da sha'anin kasuwanci a yankin a ɗaya gefen hukumar hana fasa ƙwauri a ƙasar wato kwastam ta ce lamarin bai shafi aikin ta na samar da kudaden shiga ga najeriya ba hukumar kwastam ɗin dai ita ce ta biyu wajen samarwa najeriya kudaden shiga baya ga albarkatun man fetur a wata ziyarar aiki a ofishin hukumar kwastam ɗin dai da ke mina shugaban hukumar a najeriya alhaji abdullahi dikko inde ya shaidawa muryar amurka cewa to abin mamaki kasan <clears throat> kusan ah, da da takaici cewar hada-hadar sha'anin kasuwanci ya gurgance a maiduguri da gehen yola ah, shi ne mu gare mu abin tausayi saboda al'umma muna cikin matsala waɗanda suka saba kasuwanci an gurgatar da su amma sha'anin shigo da ka bai shahi lagos bai shahi sauran bodoji ba haka na maka tabbatin cewar a gajiya na gani muna kusa da miliyan dubu arba'in da biyar kahin mu abin nan wanda yake ina ganin rana ito mana mun riga mun gama minzalin da aka bamu wannan al'amari na rashin tsaro ko tashin hankali a yankin arewacin najeriya ya yi matukar jefa al'umma cikin wani mawuyacin hali musamman ma jami'an tsaro jami'an hukumar kwastam ɗin dai na ɗaya daga cikin jami'an tsaron da ke tabbatar da tsaro akan iyakokin najeriya da wasu ƙasashe to kowane hali suke ciki a daidai wannan lokaci da najeriya ke fuskantar rudanin rashin tsaron shugaban hukumar kwastam ɗin dai alhaji abdullahi dukko indi ga abin da yake cewa ai kamar da na fiɗi ko da yaushe shugabanci na tafiya da adalci don da kai adalci yaro bai ki ko yana ganin mutuwa ma bai ga ba zai iya jin cewa mutuwa ba ce shi aiki yake na tsakani da Allah saboda haka mu a gidan custom abin da muka tabbatar da cewa mun yi yaran mu adalci kuma suna iyaka kokarin su kuma na san za su ci gaba da kokari cewa duk inda aikin su ya kama wanda tsarin doka tsarin mulkin Najeriya ya cika mana ba su gudu ba su ja da baya za su yi yi yadda ya kamata saboda haka kamar da nake ba da shara kowane shugaba ya yi adalci ji tsoron Allah ba za ka tura yaro waje ba bai da mota kuma ka bashi albashi ba kuma ka bashi abin da zai aiki da shi ba kai tsammanin zai yi abin da yake ganin zai a'a a yi mashi daidai abin da aka ce a yi mashi inda wani abu ma ka kara mashi saboda eh, ba kowa ke yin abin da aikin da aka sa a yi ba saboda haka ko da shi muna kira a yi adalci a ji tsoron Allah a ba kowane yaro haƙƙin shi zai yi abin da ya kamata Ofishin hukumar kwastam ɗin da ke Mina shi ke kula da jihohin Niger, Kogi da kuma jihar Kwara, mai iyaka da wani sashi na kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin, kuma shugaban ya ci ya gamsu da abin da ya gani a ziyarar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.